labari ne yake tafa da ni na farin ciki sadiya wani labari ne yake tafa da mu sadaka ko zakka kamar yadda aka saba dan sarki zai aurar da dansa akwai gasa da ake ta musamman to wannan karan ma sarki zai aurar da dansa yarima to sadiya wannan labari ai ba namu bane na 'ya'yan sarakuna ne da masu kuɗi mu 'ya'yan talakawa ba ruwanmu da auren yarima ke wannan karan sarki ya ce kowace mace za ta iya shiga wannan gasa sadiya wace irin gasa gasa auren rima mana sarki ya ce da ko wani suna da ungozo masu ta kiransa da shi to duk matar da ta faɗi wannan suna to ita rima zai aura sadiya kina nufin idan ni ma na faɗi wannan sunan rima zai aure ni a ah, sosai kuwa to sadiya yaushe ne za a yi wannan gasar jibi ne alhamdulillah sani zan aure shi ke ko ne to yanzu ina zaki ni dama dama gidan ku na ji aka ce bakin to kin to ibar ruwa shine da biyoyi san ba wanda zai hana ni zuwa gurin neman auren yarima haba asiri kitila ba ke bai ka ce kina suna amma kuma yanzu daga jin an faɗi wannan gasa gishi zaki tafi ki kare ni kenan da na ce ina son naka to yanzu na fasa yanzu dan sarki zan aura ka ga mata ta a ba ni ne faɗa jin bai kina fa alƙawari tsakanin da ke yanzu kuma abun har ya zama haka da ganin sarkin ba kuma shi kenan sai miya ta zaki kai na faɗa maka daga yau ba ni ba kai kuma ni dan sarki zan aura le jimara jimara eh yanzu tsakanin da ke kuma abun haka zai zama yanzu zauna ina ta faman wahala shekara biyar ina neman ki amma yanzu daga ki tashi dan Allah ki je to ni yanzu sai na bi tarafi ai kin san daga sanyin jiki malalaciyan yarinya irin indo na taba gani ki dan leka leka haba wannan yarinya Allah zai raba da wannan yarinya indo lafiya <laughs> Me nike ji? Me? La. Wai fa samu wannan tulun? Iya? Waye zai fasa in ba ita ba? Ita ce ta fasa tulun amma kuma take kuka? Wasu ya ce Allah ba ni na fasa wa kyauta ce ta dan kuɗi. Kyauta ke ce ka fasa wannan tulun? Haba zan fasa miki tulun da ta amfani da shi shekara da Wannan tulun shekarar ta biyar ina amfani da tulun nan. Bata fashe ba sai wannan karan da yake ziyarki ta motsa. kuma sannan ƙarshe ne ki fasa tulun sannan kuma ki ce kuma zaki zaki dora wa yata wallahi wallahi eh manshur ya ne Ka yake faruwa a gidan nan koren yarinyar nan ka gani ka ga tukunyan nan ni ina can gona ina fama da aiki ga ruwan sama yana ta tsadan mu kuma daga magana daga magana me sa ne tukunyan nan ta shekara biyar wallahi ba mu ba ni wani wata da ban sai kin koma sai kin sai kin koma sai kin lebo sai kin koma da cikin lebo wannan nan na ta da a da dole a je a lebo a ban ka a yi rubo ko sai an nuna mana hali ba dan ba gidan mu wanki bane shi za ta ta dau tulu da bata ta basa za ta dauka ko ba za ta dauka ba daga magana ko ta ka ta ban yi ba wannan kuka da take tsara ko a dauka a je can a nemo ruwa masiya siya ki tafi can rabin sale rabin sale za ki je annani mai bagara niya baka baka Allah ki indo to oh. mu je ciki ko kwana za ta sai ta cika gidan nan da ruwa Allah ya yarda kike jin ranki yau ji ne nake bar ranar sallah wallahi ni a sabu sallah ku ni ma barin fito da kayan kwalliya in gyara da kana je da rima zai zabe ni salamu alaikum ah salamu alaikum sanin ku din mai sadiya har kun yi so har kun ita nake ma na maka a ah, wallahi ba ji magana ba da kyara daurin dan kwalliya shin da ba ka ce sai islamiyya ba wai haku ba tare da dan jummai dan ya ji wani ba ta da jummai af ga mutuniyar ta wace ce mutuniya indo mana au ita ma za ta ne haba da Allah sadiya ko ba mata a duniya mai yarima zai da wacce mummunan mata da Allah dube ta can wacan gajarba shi mai mata ta bai ta ga mudi ga me duk ta fita da ko me dai ne ba ta da ta wannan ta hala ku zama mu mu tafi kan mata kan mata biyo ba kyauta kyauta le Allah ya ba mu sa'a kyauta yau kin ga dan kin gyara haka yawa gashin nan ki dan gyara Allah ya ba mu sa'a ai in gaya maki ko ai dama kun dace ma kun dace ma kin gani sai ki dan gyara dan kunnan na fito a'a te Yawwa. Na fito. A ah, kin yi. Kin yi. To kin ga? Ga? Masha Allah. Allah hajiya ba dama ke ma. Haba, ai tsanda a abin nan. Hmm. Kin ga in ya so bakin sai ta walƙiya. <laughs> Kaman tauraro hmm. Kal kal kal kal kal. Kin gyara? Na gyara. Da kin Na eh. na fesa turare. Da kin je ki canja ma tafiya kin ji ko ai da ba sai kin faɗa ba sai ki dan dariyan nan ki basha haba ai sai ya kina zuwa bakin fada in gaya maki sai ki canja tafiya ki ringa kina takawa dai dai dai kin ga kin ga kina takawa kina <laughs> hmm. ai sai rage rima in gaya miki yawwa dama Allah ya sa an goga kaya ina ina ina wannan yar banza ba ta tafi yin itace ba ko in jira ta mutu tare ne me aya na'am me ake nuko nuko me ake yi ne a gyara ta nake yi yan mata suna ta tafiya tafiya ake ta yi dan da zuwa yawwa ake ai ka san abin mata bayani ko na gama mata dan ni ba zama na zo yi ba yawwa yawwa kina ji na kyauta abin da nake so da ke ɗan sarkin nan ake masa fara'a yawwa ko ba haka ba sosai kuwa an dai gama shirya ta ko an gama shirya gyara mata gashin nan gyara mata din nan ke yawwa in dai magana gashi yake nema ni na san eh, ne eh. ne shi dan sarkin nan eh. in kyau yake nema kalas kalas nema kalas ga wushirya eh, eh. dago ganki wai wai wai dan Allah ki dubi yanda bakin yarinyar nan yake naso da mai kawai Kare lafta mata shi kare lafta mata shi a a a kin ga tsuguna ka ji doya ga eh. wushirya ga gashin gira da matan da tafiya ni ba da rabon kyau ake yi mutum shi yake zaɓa wa kansa sai a ce na so kaina shi nan da Allah ya ban zan kaɗe diya wai wai wai yanzu abin da za a yi mm. na je wajen malam malam ya bani sa'a jaraba wannan da za a yi miki tana bakin ki a makale kin gane ko da fara'a da murmushi da nishadi ta larabawa suna bi sautin adi'in azbi wa min harin fatahamihi da murya mai daɗi mai jan hankali ai an gama eh kungo ai za mu ci nan sai ta riƙe kar ki je ki wasa rike da kyau tafiya kuma ba sai an koya miki ba kin san kissa akwai ta ta jiki akwai ta fuska akwai ta tafiya kuma shikenan ina wannan ja'ira duya ki tafiya mu gani indo au haka ita za a ai ko in jira ma ta yi a ba inda za ta tsaya yo ai gara ta rufa ba inda za ta ban ka tsiya ina za ta je kuma ita ana gayyatawa inda ni dai ni dai ni na yi gaba ta tarar da to ta tarar da ke ya tukuna baka sani ba eh. a inda gizon take tsaka to eh, yaya sunan ɗan sarkin wai an ba gaya min na manta sunan mu ya ne da shi aka ce sunan baban shi ne na farko isa ba a faɗi amma dai da dai da dai da na gari ne ai duk dan musulmi baya wuce muhammadu Nan ko ba a ce masa muhammadu ba sai dai ko shege ne kuma amma sunan maza shi ne muhammadu ake mara, ake murmushi kar ki gaya kowa muhammadu <laughs> Allah ba da sa'a. Allah ba da sa'a. Wannan sakariyar ba sai an tafi da ita ba kada ta je ta firgita shi da muni. <laughs> Ai baka sani ba. Me ake ake Indonesia a duniyar nan? <laughs> Dan matar dan rufa. Fuska uwa gudawa? Wai kai ba ka faɗa. Ah, wannan yarinya Allah ya zuba mata muni. Indo! Indo! Na'am baba. Kira sai an yi sau goma. Indo! Ko sai na ce baka baka din. da aka san ki da ita A da kan yayan amara ita ta nasa miki wannan sunan baka baka ko baka mai baka raniya in aka yi magana sai ta ringa wani keke indo za ki taho zo zo don Allah zo zo zo ki ga niya wajen yan nan wani indo da mutum aka yi niyya halitta ko alade yan nan da muni take wato indo yanzu zuwa za ki ki tafi ba ma sai kin shiga ba ta je fata raza na tsan sarkin nan bai gabas a guje a'a ai ba komai ai kwanda gansu da yawa ba dai ta mu ce za ta ci ba ai ta mu ta daga ta ci ta je ta fara mata baya to an sai ki tashi ki tafi ki je ba sai ki yi wani gare gare ba ran kake ran kake ran kake ran kake fuska ba tsoka uwa buri na zo tsan daima kuka kike yi kin ji gulma wuya Allah ki tafi da Allah ta ba haka nan ba ki kai sa'a ba mai da ke gurguwa ba inda in nan da ta kama ki ta shanye kabar ba ah. a'a wani zari idanu suke wa ana an sa kwaya a faranti ai wai munafinci ne don a ce wani abu Allah mai mutane ja ba ta ga bakin mijin au ta ga bakin mijinta wai oh, to zan tashi in tafi Allah dai ba mu sa'a a taya mu addu'a do Allah do annabi malam ya ce ai da ka ta sa layan nan a baki eh. a ah. yanzu abin da za a yi eh. idan ka je ka ringa rabanta a hankali duk inda ta fuskanta ka ringa wai yaya kika ga a sarki ya zabe ta ban biyarin ki goma na zama galadiman kafin cire kawai eh dan nan nake so bari in ciki tukunna ranar da budiri a ce yarinyar nan in Allah isa dan sarkin nan iza ɗaya ta ai shi yara dan Allah dan annabi ku taimake ni ku ɗora mu karan nan na gaji mu ɗora maka kara kana ganin mu mun mu ɗora maka kara ke ka ma dama ba shi an sama karan ya kashe ka ke zo mu Allah shi baka Ka dama ki da yana da aiki jikokina don allah ku taimake ni ku ɗora mun karan nan cikina ya mutu a wai wace ce ji ka saka kana nufin dugarin nan da akwai wanda zai sani da taba wani abin na ci kwalliya za ni gurin yarima sai dai in sadiya a wai sadiya sai in ba sadiya ba a wai akwai abin da zan taɓa ya ta mini kwalliya ta yari mai kula ni in za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ka bar shi in za ka ɗauka ka ɗauka in ba za ka ɗauka ba ka bar shi da Allah Allah zo mu yan mata ki taimake ni ki ɗora min karan nan don Allah don annabi me kake cewa ki taimake ni ki ɗora min karan nan ciki da mutu wato kai dan baka da jika da za ta je wajen yarima shine zaka ce in tsaya in dora maka kara kaga dan tsoho da karan ba ni wannan karan shi ne ya gagare ka dauka kan jika ka za ta shige zaka ce ka tsaya ne ta dauka ta daura maka kara to idan za ka ɗauki karen ka ɗauka idan ba za ka ɗauka ba kuma ka shekara a nan wajen ya ta gan ki taimake ni ki ɗora min karan nan to baba Na gode. na gode za ka iya ɗauka ko ɗaukan maka a ah, na gode zan iya na gode yanzu ina za ki zan je wajen yarima ne amma ko ba ki kwallon irin ta 'yan mata ba Rata <laughs> zan taimake ki sauke mun karan nan. To baba. Rata. saboda na ga kina da lafi da biyayya saboda haka zan taimake ki to baba na taimake ki saboda haka a wannan kaya ki je ki shirya to baba na gode to madalla na gode Allah sanya alheri ya ta kin san sunan dan sarkin a'a baba ban sani ba To, baba. To, madalla. Na da alheri. Na gode. Thank you. zai mu tsaya mu da shi saboda mu san mu saba doka da sauransu domin muna so a ah, haba asabe ya zai ki gaba na ki shige min ko kuma bari riga ki bane haba kawa ta jin mai ala baki hakuri ni yau ba neman fada nake yi Kyauta? Ah. Jummai Sadiya Marka Asaba ku iso? To sannu ku. Sannu. Abin nan. To. Ai ku mana shiru na fada kuke ba masan hayaniya. Yan mata a nutsu nan fara ce ba wajen wasa ba ne. Kai, ko da tubi ta ban da haniya. To ‘yan mata, mun gama aikinmu, yare mai yana ciki, Allah ba mai rabo sa'a. Ani ce mai rabo. zo lalle fa sannu to da kika zo ni kerere akan mutane ciwo muke zaki mana sani da Allah malama dawo ba ki tsaya kin ji ku. Allah ya baki haƙuri. Ni ban san layi ake bi ba bara da bin layin. Kai ki tsaya kusa da ni to dan koma daga baya baya can. Mm, Sadiya, wai wannan wai ba ta aran kaya ta sa. Oho, wa ya sani? Wataƙila wannan ya uwar ta ce kyauta ta bata. Me yana ji kuna cewa kyauta wace kyauta? Me? ina jin a hanya ta sace shi wai watakila mutane sun shanya ta yayo musu kaya ta sa allah dai ya sauke tun da yanzu satar ka fara yi kina sawa ce nan take mani a salam salam Na ji na ki suna yarinya ba ni na wasu suna. da baki san ba yarinya koma da waya ki sha kuka ce nan take mani a salam salam Dariya ka ce take maka a salam salam To na ji na ki suna yarinya faɗi na wa suna baro ban san ka ba da baki sanda ba yayin ya koma da baya ki sha kuka

baki san da ba yarinya ko ma da baya ki sha kuka Thank

Bakin sanda da yarinya ya koma da baya ki sha kuka Assalam salam wace ce nan take mani a salam a bani na wasu na da baki san da ba yarinya koma da baya ki sha kuka

Thank you. Allah kyauta ke haƙuri. Ke ba mutuwa aka yi ba. Ko me na kukan? Ke haƙuri hakan nana. Amma in dai haka ne, in dai haka ne, yariman nan bai kyauta mana ba. Iye? Oh. Ita ita din tana can ita indan? Eh, tana can munafuka tana can. Ai ko za ta dawo ta tiri nan nan duka. Hmm? <laughs> Dubi da irin kwalliya da na yi wa yarinya. dan Allah Allah bai kushe mana ya ba wani tsinan ne ya kushe mana oh. wallahi ba zai yiwu ba tashi tashi ki tafi daki tashi tashi ki shiga daki je ki je ki wanke tashi ki shiga daki shari hawaye tashi hawaye wannan abu kamar an yi an gama A'a da sake. To ina jin dai shigar da yi da ke ke shari hawayen ma. Shari hawayen Ina jin shigar da ita da yi daki. Eh. Tsoro ta bashi suna dukanta a can. <laughs> kin san saboda munanta eh ai da aka kawo wa kakanmu albashir an haifi shegiya gaya miki kila ce mata aka yi da ya haɗi zuciya sai ya mutu saboda muni. ne wannan da da da ranki tashi ki shiga ɗaki don Allah tashi je kiki wanke idan wannan magana ba za mu yadda ba wane shi ina ai ba na jin zai zaɓe ta yanzu don Allah mai gida wannan yarinya ina ne ba za a kai ta ba in kwaye zaɓe ta ya cika tsinan nan ina ne ba za a kai wannan yarinya dan baiwa ne daman ai in ya zabe ta ma dan baiwa ne ba mamaki uwarsa da aka kawo ta daga kin nasara sarkin Agadar abdulaziz ya kwashe mata albarka salamu alaikum a kin da abin da nake gaya miki ko eh. salamu alaikum abu ma alaikum salam la haila illallah muhammad kin ga ya da dogarawa ai ganin mu ganin alheri ne insha Allah to To ku shigo. Ai ganin mu lafiya kalautin da Allah sa. Kina tafa ba ladabi kina tafa da manya. Ku zauna ku zauna ku zauna. ku. Kuma jefe kuma Indo. na yi ne eh, lafiya lau lafiya lau madalla damuna kuma damuna kama a cikin da bai. tafi kaga dai gidan kata kata Allah dai fushe mu lafiya amin rasulullahi ai rabu na shigo a gidan nan na dade Allah sarki ko Allah ina ga baka gane ne ba ko a ah, bai sheda ka ba ai wan bai ne ah, tuwa nake yalla bai tuwa nake tuwa nake ai ba ko lafiya lau madalla sarki sannun ku ah, da zuwa sabon sabon hakimi da aka yi wa sarki sosai ai mahaifin nasa na zuru ba a nan gidan aka binne Allah sarki kaka daga kakanni mun ma tarihi ya nuna Allah na nazuru Allah shafe wa nazuru ka sa aboki da cewar sauri muke ka san yallaɓai baya gari ya fita kilisa yau wajen kwanansa takwas bai dawo ba garin yana hannuna kuma ka san mun sa dan ma'abba an sanar cewar akwai tambaya da shi yari mai yake kenan dan yallaɓa wanda duk wanda ya ci wannan tambaya to in Allah so da yallaɓa ya alƙawarin da ya dawo za a yi musu biki tare haka ne ina fatan an samu wannan labari sai kuwa sosai muna da labari wannan ƴata Allah da ikonsa Allah ya sa ita ta ci wannan zabe da aka ita eh, ita ita wannan baiwar Allah ko indo ita ai ka san yanzu ta samu matsayin da sunanta ma ba za a faɗa ba sai dai a ce gimbiya hmm. wace kyauta dai Ya ta bai mu ai dai mu ai kowa zai ce wato gimbiya ne kyauta da indo kadan da wannan za kai mahaifinta za ka rike shi to to kawo shi ba dalla ba dalla ta ce tana da yar uwa yadda ko eh, eh kyauta Yau, wannan sai a aje mata to ba dalla to ina fatan ke ce matar kawun nata ko eh to gashi ke kuma wannan sai ki daura kai to ma dalla kafin kuma a ga abin da zai yi wannan kuma eh, na ta to da eh, kyau ita gimbiyar ita kam eh kafin in ah, ah. tafi akwai sharuɗa mu na gidan sarauta na farko za a hana ta fita eh? yawwa za a hana ta fita kan yalla bai ya dawo a yi bikin su tare da yarima na'am na biyu bayan an hana ta fita duk wani aiki da zai sa hannunta ya kanta ko kuma a samu wani sabani a cikin ta ba masan shi to komai za a yi mata shi banda ɗiban ruwa zuwa kogi ko ta iya zuwa kogi ta ɗebo ruwa an ce kar ta fita ba ta je ta ɗebi ruwa to a shi ko surfe kar a sata ko sha komai to abinda hukunci yace ai sai kuma sannan kar a sake faɗa sunanta daga yau gimbiya za a yi to gimbiya take gimbiya take to a shi kenan za mu ƙara sa to da dan Allah bai dawon Allah da za a yi bikin to Allah ka da Allah saka da albarka Allah shi albarka ai ina ina ga wasu ah, ah. kwana biyu to na bar ku lafiya na bar ku lafiya wannan an je gidan sarki an zake ko ke na gaya miki wannan gashin yanke shi zan yada da almakashi gidan uwarwa aka samu cikin biya ke za ki faɗa ko ba ko ba wannan kin yi munafinci kai ga ba abola ta kirbe mun kirbe mu baki mun mu kirbe mu in na shara miki mari sai kin ga wutar lahira a gidan waka za miki gimbiya indo sunanta indo sunanki mu da indo muka san ki? kuma wai wani oda eh. ba zuwa ruwa ga sarauniya gidan nan ma ga sarauniya me <laughs> kin ga wa dan sarkin sai kin ga mu me kika gaya masa yace yana son abin ba a zaɓi kyauta ba wannan hancin wa an ku tafi doya ya gani a gidan uwar waye ganki sai kin gaya mun abin da kin gaya masa mu kuwa kin iya daɗin zance baki taɓa mana ba yar uwarki ta je ta kasa ke kin yi ko munafuka annamimiya sarkin bakin ciki ah! an ta taho an kare kuma a nan gidan an tafi jin daɗin kuma an bar yanmu a baya ko wannan hancin mai kama da kutuba doya eh. wannan hancin mai kama da gajeren wando sai na cire shi tukunna ah, ah, ah, ke na gaya miki a samo almakashi wannan sai mun yanke shi tas indo indo wai ba ke ba aiki to da aiki a gidan nan aiki ma sai ya kashe wai ba za ta je raji wai yar gata yar gata ce ai ba zuwa raji ba zuwa raji ko tashi zaki kin ga wa'annan kara kin ga surfe gidan nan ke ce yawa kina ji nuka ke ne muke albarka tara ke ne muke albarka awakan nan duk kowace ce kowanne akuya ishigo sai eh, kin je kin daure dan allah yaro ka taimake ni ka ɗora mun karan nan na gaji dan allah yaro ka taimake ni ka dora mun karan nan na gaji malam ka san kowaye da zaka ce ɗora ma kara ɗana wallahi ban sani ba a gafarce ni wallahi ban sani ba ɗana kai malam baka san yari makasu yi ni ba to duniyan nan ba wanda bai san mahaifinsa ba dan sarkin duk duniyan nan shine za ka ce a dora wa kara Allah ya ba da haƙuri Allah ya ba da haƙuri a'a tunda taimako ya nema ai sai a taimaka masa to yalla bai bari a taimaka masa a'a ka barin taimaka masa tunda ni ya nemi taimakona kenan baba eh, an dora ma eh, na gode har sa kawon yare duniya lafiya na gode Allah sa ka ma da alheri Allah ya baka da mutiya Allah ma da lafiya baba ba komai ba komai na gode ya rima samun ɗan sarki a duniya mai saukin kai kamar ka karfa firgita man jakuna, kina fa firgita man jakuna ina gaya miki kuma da daidai da daidai zaki tara su waje daya amma daga nan zuwa gobe ne sai kin yi zaki bacci kina shiga daki kina kwantawa tana ji na ko ba ta ji ne an kawo ki nan gidan ne dan ki ji daɗi in umanki ne ke masa haka ina sa ki aiki kina zumbura min baki da ɗaya da ɗaya in naga kina ɗiban biyu wallahi da ni da ke ne indo indo ki fita daga ki fita daga ido na bada kunya zarariya. ta sa wannan ba zan siya ranar bikin ki ba tana tara ko yaya in an gama ga tebur za ki karba ko ba za ki karba ba ne a tara min kasa a can ajiye shi nan can ga samun tebur a nan sa sa nutsa ki nutsa aka ce ko baki iya aikin tebur din ba ne haka za ki haka ki rinka tara min ita a gefe tara ta in ba ki saba da irin wannan ba in ka dangan mijinki wata ran ta zube ki ce mi a dama a shiga wannan na kararan fa ba wai kyale ki nayi ba kin ga wancan ɗakin da ya zube na baya eh. da shi wancan na gefe kin ga ai bai kai karfin wannan ba wallahi bai kai karfin haka ba eh. abun sai a hankali shi yasa kuma sai mu yi dan maleji na nan bangaren dabbobin nan kafin can a gyara ba ko ba haka ba haka yake eh abin da za a yi a ta bi zaro ta bi zaro zo zo zo zo daga ina ta bi zaro daga ina wallahi a kare ina tafiya shin ne aka kira na aka ce zai sallama kuma sai kin yi sallama ai nan gidanku ne gidanku ne mahaifinki har ya ba duniya bai daina zuwa nan ba ina zo wa yake sallama su ne a wafiya. dawa a kan doki da da da da kyauta ko kika ce dawa ake sallama hindu a kyauta dai hindu aka ce mm, ta bi zaro ki faɗi gaskiya hindu ake sallama hindu ko eh. to ya za mu ni yaran nan na rasa abin da ya gani a jikin yarin nan kai jama'a ga yar gida sai a kuma ɗauki yar baki kuma ga muni ga munin hali abin da za a yi yanzu ki je ki ce ga nan zuwa ki ce za a kawo tabarma ki ce ga za a zo eh, yanzu wai yanzu yarinyar nan ba za ta fita daga zuciyar yaran nan ba ka je dai ka je ka je mai sallama mai yiwuwa fa kyauta ce fa yarinyar ka san sha'anin yara da shi mun tabar nan tafi da ita a'a yo a ce kuma kan kujera ka ce indo kyauta ce yanzu haka a sarakuna sai da abin nan ina kujerar take ne kin ganta can a baya zan je in ji yaya suka zo tukunna kyauta ce ma je ka ka jiyo kin ga abin da za kyauta ina take ne ka je ka gani mai eh, sallama ai wai in mata hudu in ma ko ita ce ko ba ita ba ce ma zan shirya ta Ki shirya ta to haba ai haka ma an yi baki kina nan kina abin nan sai maza take kin tsado Allah ke ce zaki je ki ji kiran To. Ina zuwa. Zo zo mu je. Zo shigo nan haka ce. Zan ga yara ki in ba ki wannan turaren. Sannan ku dai, sannan ku da zuwa. Yarima ne? Muna lafiya? Lafiya lau. Madalla. Ai mu 'ya'ya ne a gare ka. Yo baya shiga ciki? Ai sai a shiga. Ha ba ba ba. ai bai kamata mu kai mana aka ba ai mu ya dace a ce mun gaishe ka saboda kai uba ne a gurin mu ina ai ni kunya na ji samari ina talaka guda a ce dan sarki guda ya taso ya zo waje na ga tabar ma bara shin fada muku ah, a ah, bata bata yaro to shin bada ta daga nan bara a yi mata magana eh bara a yi mata magana shirya shirya ki ɗin gaya mai zauna ki jira babanki ke ce za je ki ji indon me wannan izo izo sallama a ce indo indo indo indo ke ce za je ki ji ki gyara da kin je sai ki durkusa ki ringa murmushi yana kallon bakin nan naki da kome kin ji ko? Wai kin ji indo yake kira. Indo? Ita ta ce. duk da haka ki je kina fara mu sai ai dace ba a san yadda so yake so tsuntsu ne yan nan ki je da fara'a ki da komai haba wannan irin lamari kai wannan yaro kai shaki ni indo a'a yanda kika san ku tafi bakin shege ai da ya ga wannan yarinya shikenan reshe sai juya da mujiya wannan kwai tsinan nan yaro ba ko gaya maka mai gida har laya na bata Allah ha ba wannan layan da ka sani kin ga mun komai <laughs> in gaya maka mm. ai dama wuya dai su haɗa ido to haba a guje gigi ce zai shikenan ta da hankalinka bari Allah ya kawo mana ita in sha labari na ji motsin tahowarta bari in je in je oh. shiga daga ciki bari in jira ta zuwanta wallahi ina gaya ma Mustapha ai dokin nan ya ban wahala wallahi ni dai yanzu inda yadda za a yari ma in ya je shamakin alhaji a duba min wani saboda ga wannan ciwon da kare warki to ai sai a canza shi wa salam sannu ku da zuwa ina wani na ina gajiya ah, tana ina ne eh au mm-hmm. tana zuwa to bari in turo ta to madalla mun gode ba Mustapha. Eh kamar. Ai wannan daga gani kanwata ce dan kamar su daya. Eh da kama kwanzai. Ina kyauta da zaton kanwata ce. Eh ita take binta. Eh ba mamaki. Kwarai kuwa. ba ka ga gashin ba irin na gimbiya? Kwarai kuwa. Yaron nan ya ce yana son yarinyar nan ai. Kuma sai mu koma gidan bulo da bulo. Yaya yaya kyauta? Yaya. ko me dan dan sarki ya ce na. Menene? me idan ya ce yana son ki ba sai ki so shi ba ka daɗi nan ne Allah da ya kwashe wannan yaro albarka ba ki murza layan ba ba ki murza layan ba ba kin san yayan sarakuna shi umai ne asiri ba kasafai yake cin sa ah, hankali ba ai in ya san wata ba bai san wata ba eh, kwarai ko za mu canja hanya za mu canja shiga daki shiga ciki hmm? indo a namimiya indo kin je kin yi wani muji-muji sai ka ce kanwa matso nan ido fikil fikil ikari a kwata taigiya zo nan saura kuma a je a yi masa fara'a a saura a je a yi masa fara'a idan kika yi masa fara'a ko murmushi Allah ya isa ban yafe ba tashi ki tafi kije kar ki bude haƙori kin ji ko dan karki ne ba ta son dariya ko murmushi shan kunu ake dariya muna jin ka saboda haka shi wannan dan sarki ni na fi so in a son samu ne ya auri yata sunanta kyauta ita ko wadda yake so ɗin sunanta indo shine nake son a kautar da hankalinsa daga kan indan nan ya dawo kan kyauta <laughs> watan ina tabbatar maka da cewa rau'iya ta faɗa mana wannan aure ba makawa sai an yi amma ina da wata hanya guda biyu da zan iya taimaka ma da ita to boka wanda yadda an bi su za a samu waraka kan abun na farko in ma in halaka shi ya bar duniya dama haka na fi so in zai yiwu na biyu in ma ya bar iyayensa da dangi da dangi ya tafiya sau yawa wannan ya fi ya bar iyayensa a neme shi a rasa ba na'am na fi son wannan wannan soyayya ta rima da indu Allah ne haɗa ta amma ina tabbatar ma da cewa zan taimaka maka da wannan hanyoyi guda biyu wanda ina ganin ai masa kuciya ya bar garin nan don muna da asiriya kuciyar na fi so don haka ma na taho da shiri na na zo wannan kudin da aka yi min bayani ana zuwa da su ne na'am dubu biyar ne na'am ne na kwallo sa na taho da su na'am to ba ma buƙatar a danka mana hannu da hannu to a ajiye su gindin wannan abu to ga tunan na ɗora su na'am matsa da gana yanzu kukan nan ya ban kurciyar nan shi ke nan tarkin sai ya tafi ya tafi can bangon duniya ma in ya ga dama ya tafi kiyama ni dai bukata ta tafiya Allah na gode ma da ka bani basira zuwa wajen bokan nan a yaro ce ba wanda yake so sai sai indo kuma ya tashi kenan ni kuma sai ta kwantai a ba zai yiwu ba in dai mutum yana da yanda zai yi ai naka shine naka yaushe ta riko zai zo ya zama shi ne a gida Allahu kamar abu ya gaba wai wai wai yawa abin da nake so to in shaida ma ina jin ka boka ina jin ka wannan kurciyas to ba wai irin ta wannan gari ce da kake zaune ba ai na ganta ita ba ja ba ita ba baka ba musamman na sa dan takumbu ya kamun ita wani aljani ne ke mai wannan suna inna lillahi dan kakkai ma ya fada sunan sunansa to za ka ga ba daidai ba ni ko ina ni na dan takumbu tsakanin ne da shi sai alheri to wannan kurciya eh a rike ta to wai wai wai rike ta daga ganin wannan dan sarki an gama yawo kuma karfin karfin doki saba'in shari'a ne da ita ke dakata yan nan ba yanzu ba za ki tashi ne sai dan sarki ya shiga uku ya lalace to na barka lafiya a ai ga wannan to rike ta kamar yadda za ka rike addini na rike za ka ɗaura mata farin zare to ka ɗaura kafa kuciyar na dama ka je ka ambaci sunansa to sau uku ka sake ta to ai daga nan ko gida ba zan je ba zan sake ta kawai wannan kuma ya rage ina ka ayi me ayi mai. daura mata farin zare ka samu farin zare ka daura mata to ka samu kafarta ta dama ka daura mata to ina da dashe dama na gane in kai kuskure kai za ka bar garin to a ina ba zan yi ba to boka Allah zai mun tafiya to na barka lafiya da abu ya kan kama kuma za ka ji labari za ka zo ka bar labari da kanka to na gode kware kuwa na gode madalla ah, ah, ah. a kiyaye fa a kiyaye to na barka na'am wani ina zan tsaya ne ne ne ne ne to ga ma'ayan ma kurciya na sake ki da sunan yarima kurciya na zike ki da sunan yarima billahi ladi ki tsaya ko ina in kika bi gabar in kika bi gabar ban yafe ba domin can wajen saudiya kenan rahama kenan wanda ki tana ko ki tafi indiya kin gane ko ki tafi tana can bangon duniya inda aka ce ta nan ya judo ma judo za su shigo ajabin mai aya mai aya ina kika je kika zauni ne abadu Allah don annabi to ki zo mana albashirinki Allah sarki ai gangan kike ta yi ka zo ana bikin duniya kamar wajen sani kika zo da kujerar wallahi Allah ana bikin duniya akan na kiyama yawwa gari sai zabga addu'a ake wai yarima zai fito to ba su san na yi tiyar ba ah. <laughs> da kyau na yi tiyar da kyau ba su san na riga na yi tiyar ba yawwa can na je wajen boka to ya ce shi da kansa zai shiga daji da kyau ya je ya kamo min kurciya wacce take tafiyayya ce daman ba yar gari ba ce ta jeji yace yana zaton dai abin da ya kama daga cankin nasara ta taho ya bai ita na daura mata laya haka ne sai kwanna cillata amma kokari gare ka kokari eh, gare ka yanda ina kallo sai da kurciyar nan ta bace a sararin sama ta shiga gajimare aka gani na ta. yace ba za ta tsaya ba sai ta dangana fa da zalla rafu da kyau yanzu labari yana nan a gari shi ya rima ba a gan shi ba <laughs> kwana bakwai wannan ai dariya za mu yi ba san mun riga su ban san ko mutum yake mu a hanya muka kwana hakika haba ya bace da kyau ba shi ba labarin sa. daga nan ma aje ma ko kura ma ta cinye shi sai wannan malami ya zo ya zuba kafo sai wannan ya zo ya zuba nan guda sai wani mai mi'ara ya zo ya yi yawwa duk ba bayani ko ya gama aiki da kyau ba shi ba labarinsa hmm. Allah mai kalafu amma wannan boka ya yi salamu alaikum amu alaikum salamu a ah, sanda zuwa Sanda da zuwa lale lale sanda da zuwa da da hakurin rashi ah, ah. wannan abu yana damun mu a ce dan baiwar Allah ya bace a duniyar nan ta maliki shekaran jiya na kwanan dara masallaci la maqtu'atun wala mamnu'a na'am wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni ba bakin cikin da nake wato irin idan yallaɓe ya zo ban san abin da zan ce mai ba yanzu yanzu nan ina gida a zaune hmm. yanzu yanzu nan ina zaune a gida aka kawo mana labarin cewa an ga gawar mutum a can cikin jeji babu kai babu rabin jiki kuma ana kyau san wannan ba indo wai wai wai yaro kuma an da imani to masoyin ki dai dan sarki Allah ya masa tafiya Umar a gaga abin nan kin ga munafuka ko kuka ba za ta yi nan za a yi ba sai makota ji sai makota sun rana ne kyau rana ne kyau ai wannan al'amari ake sai a ina ina fa za a ce hakuri a Allah bi ku ka so sai da Allah ki lalace ah! lalace ah! lalace ah! ki shiga uku ai wannan abu saura ta kaba kuma saura ta kaba sai kin yi ba wuta ba shegen yawo ni ko abun nan yana bani mamaki na bayan gida su jiyo ban jiyo kukan nan ba abun nan fa na gaya maka mu kan hankalin mata shi yake ai bai kai ka ba wallahi Allah ai ya rike wallahi Allah ko ba me za ta kuka mu sa ai la'ilu <laughs> na ce kuma yalla zancen aure da ya kuma yaya kenan za a yi kai ku ana cewa ga hadari kai kana cewa abin nan ai zancen aure kuma sai kuma yanda Allah yi sai yanda kawai hali ya yi. yarinya idan Allah ya fito mata da wanda take so kamar yadda aka bani amanata, eh. kenan sai a samu a daura mata wai da mun ai dan maji ne saboda manya sun shiga wani ba ya zo ya abin nan eh, ka dauka lafiya Allah ji kan yalla bai addu'a ne za a ci gaba kawai da eh. Allah ji kan shi a tunda aka ce kuma an ga wani a daji kuma ai shi ne sai ta ji ta share ne ina ci ne wannan garki shi ne ma dama <laughs> Kin ga shegen naɗi a wajen eh. wai ba na faɗa sunan. Na shiga uku na lalace kana ji sunan a baki na. Shegen naɗi uwa. Allah ya taimake mu. Limamin makafi. Ije can ga su gada. Eh. Ashi iza ne masa wannan tambayar da biyu. Ina zuwa inda. Inda. Na'am. Ja'ira ya kiran. Mu ga ta faɗi. Yeah. yarima kuma an tafi lahira a an tafi lahira yarima ba ke ba shi kuma abadan an ga gawarsa a daji sai kuma iya nemo wani a je a yi nan kuma in ban da tsiye ta kin ba ta ci aure almajiri ko dan dakon tasha da yake ke tsinan ya ce mai gadin mutuwa da ya zo kika wulakanta yaran nan ko? Oh. za ta ɗau hoto ba zan leƙa layin yan kafa ma na can zan kai in Allah ya sa wani ya abu ya gani a bakin asibiti to shikenan eh. shikenan masu kwanan nan a gidan gada marasa gata ga ne suka dace su aure ta kina magana auren ki san dan eh, sarki ba naki bane eh. ba naki bane to kin ga ma kan bakin kashin ki kin gani ma tashi ki tafi ke tsiya uwa tsiya shi za ka kawo ki jira nan gidan ai nan ba gidan ubanki bane ko ba ji ba nan ba gidan ba bane a an gado tun talen tale an ba shi nashi ya siyar na sha gaya mata ma na ce duk fi'ilin da kike yi wallahi nan ba gidan ubanci ba shi da wata sana'a wanda ya wuce garuwa yo ina ita ma gara ma ta dau ta dau um, um, garuwa tun uwa na da rai ta tsine masa albarka daga barar da markade shikenan ah. bakin ya bi shi oh, oh. tiya ta zauna a kansa ba ki ganin wuyan dan tsakwat wa kara na kyanda <laughs> mun ga ga mata barkalla <laughs> ba gwanda zaman ƙauye da zaman birnin ba me aka kulla a kauyen abin nan kai me ya kulla mm. kudin gidan garuwa ya siya ɗaya nan ɗaya nan matsiyaci aka yi kwanan singa daga can kuma ya ruwa ruwa suka kwashe gare wani da haya yake bayarwa amma wannan ya yi abu to ni zan tafi yau fa gidan nan fa shinkafa manna za a ci eh manna zan kama zakaran nan mu yanka ke nan kawai ban biyar baki goma sai na dawo to a da eh, lafiya eh dawo don Allah tarar da mai maiko maiko ai ko yanzu hankali na ya kwanta tunda na ji dahir ga dahir an zo an gaya mana da dai wai wai wai wai kai amma ko mai gidan nan da gobe Indo? Dakan kenan? Don Allah haka uwarki ta ta koya maki daka? Ko ba ta daka ne uwar take? Daga dake. Sha'ira. Oh. Yeah. Daga hankalki. Haka ake yi. Ki rinka cin tuwo kamar kina cin dusa? Kuka ma za ki yi? Bari dai, jahira. Bari zan koya maki yin ake daka.

mai farin idanu mai kyau da riga mai kyau halite ko ba ke ce ba ko ba ke ce ba ba ke ba ko ba ke ba ruwa mai malale ruwa mai malale ruwa mai malale ruwa mai malale kwanta ni na amince aure mai gida to ainihin raina ne a ɓace wallahi ina abin na yarinyar nan ai zauna ai abin ba na jin daɗi ba ne abin na yarinyar nan ba ya kai illa na tara kin san abin da ya faru mm. wai alhaji kabiru mai kuɗin nan na'am na garin na gaba ɗaya kaf kin zan an ce dubban nima ba mai arzikinsa alhaji kabiru in kin ga motoci irin kano line ɗin nan din nashi ne a hannunsa suke ga inji da suke kano eh. to shine ya ya aiko ni da yarinyar nan na rasa yanda za mu yi da ita kuma a ce ga wacce muka haifa ita to ko wani mugun abu ne aka yi mata ne ba mu sani ba uban uban ya turo mana ita ta farin jini hmm? tabata mu kai da alamu ya ce shi wai wannan yarinya indo yake so indo kuma dai maimaita na maimaita masa na ce indo ko kyauta indo ko kyauta har so bakwai ita shi indo indo dai indo yake so shi yanzu do Allah do annabi yaya za a yi ina gona sai na saki garma kin san ban nuna mai ta ta a fili ban nuna ba na san abin sai na zo na shawara wannan yarinya da farin jini amma har ga Allah hawaye ya so ya kwaranyo min amma yaya ko za a yi haka a ce indo ta yi aure kyauta ba ta yi ba to ni ko ta ko ta ko za mu yar banza ne a fuska ta bata mata fuska o o o o tura ta sai mata mai zuban nan anan na gogurawa a kore ta wani gurin ina jin abun a gidanmu ne ai farin jinin daga gidanmu ne to ni fa ba zan yadda ya aure ta ba alhaji kabiru ba shi ba ita Allah baka sani ba in dai eh. wannan Alhaji Kabiru ne an ce mai auri saki ne Allah a baya rika aure ba ta zama yo yo yo ina yanzu ya kike ganin za a yi yanzu dai abin da za a yi in dai amma ni kuma ba an ce ko dai ba za a yi biki ba ya ce shi ba sa. in ma za a yi bikin dai ba mu sani ba amma zai kawo komai duk abin da ake yi yawa ko kawo magana dukiya daman ya ce duk wani abu da za a yi eh. zai ba mu to su yi a can mu mu yi a nan sai mu yi ninkan ba ninkin tunda yana da shi kana ji ta kwana gidan sauki da an daura auren sai a kai ta su musu musu musu yannan kasan gawa haka za mu dauke ta da dare ba biyayya da dare a boye ma a eh. kai ta ba za mu ma yadda makota su ba in kika mata hudu ba ta ba maji Allah ya isa ban yafe a a ina ina yanda daga taje zai kore tsinanniya ce mata ma zan yi da kin je dama da ya maki magana ki tsaki a wasu ta ango mai ko yawa sana ana huta zuwa ana na ana kuɗi bacci na huta gajiya amarya ba ta laifi ko kin kashe ɗan masu gida ce ne ya dai gar lafiya ya sa abin da ya zo wurin kin ga lokacin da da iyayenki suka kawo ki gidan nan amana ki suka bani to ni ko ina ganin ba yanda za in ga abin da zai cuce ki a cikin gidan nan ya kyale shi hmm. to abin da nake gaya miki wannan abu da aka bani amana ki kin dai san ba zan yarda in ci amana ki ba yadda kika san kanwata wadda muka fito ciki daya haka nake daukan ki ina gaya miki ita wannan kadabana da kike gani sai da ta sheka ta sheka ta ga ba kwaya sannan ta sallama mini da haka ni yanzu duk abin da zai cuce ki a cikin gidan nan bana kaunarsa don idan na ci amana ki ni ma na sani don haka yanzu abin da nake so in gaya miki kamar ta nake ji kar ta je ya tsirku kin san ita yar bakin ciki ba za ta so in gaya miki sirrin gidan nan ba oh shi ainihin alhaji motar katako ta taɓa faduwa da shi lokacin sun tafi suna ina tafiya jaura Legas kafin kuɗinsa ya shahara haka to tun daga nan sai ya samu taɓin hankali taɓin hankali kwarai da gaske da ya samu taɓin hankali kuma aka mishi magani Allah ya bashi sauki to yanzu wannan taɓin hankali nasa baya tashi sai lokacin da ya ga yayi sabuwar amarya ranar farkon kwananki Allah ya ba faira tambayi zancen kike so nan ba na yanzu kin duba duk tabo ne ranar ne in gaya miki ban san dawan gari boy amarya ta kashi a moda in gaya miki na zo na shigo gidan nan na zo ɗaki na kwanta alhaji ya zo ya same ni ya rika kilata kamar bakar jaka duka ike ihu nake ba mace ki dama wannan yaje za ta zo ta cece ni ita abin ne ma ya samu mata dan sanda ta barawo in riƙa kilata da kyar Allah ya cece ni sai da ne wata tara a gidanmu sannan aka kuma dawo da ni to yanzu ma dukan